yanzu haka dai hankulan 'yan jarida a najeriya na ƙara tashi sakamakon barazan da ake ga rayukansu inda ma akan bi su gida ana makewa kisa da kuma garkamewa na babanan shine kisan da wasu da ba san ko suwa ne ne ba suka yi wani dan jarida da ke aiki da gidan rediyon fambina da ke yola jihar adama mr mazuwal nation kamar da yan uwa da kuma abokan aikin suka tabbatar wasu da ba san ko suwa ne ba suka bi dan jaridan har gida cikin dare suka fitar da shi zuwa wani waje inda ko suka sassare shi kafin daga bisani rai halinsa abdullahi tukur wakilin gidan rediyon najeriya fasn da ke ma zama shugaban kungiyar wakilan kafofin yada labarai a jihar adamawa ta wannan chapel ya koma bai na kaɗuwar su ne da cewa har ga allah ban ji daɗi ba saboda yanzu rayuwar dan jarida tana cikin hatsari ko ina kake aiki kenan tunda shi wannan yaro zan ce kusan karkashi na yake aiki tunda wajen aikin mu ɗaya kuma mukamin mu dai ba daya ba mm. to amma yadda yake girmama mutane yaran kuma yadda yake tafiyar da aikinsa gaskiya sai muka ji kwatsam wai an kashe shi an ɗauke shi a gidansa ma wai an kai shi kusa da wajen aiki an kashe shi an yadda gawar wanda kuma gaskiya wannan abu bai yi. yanzu rundunar 'yan sannan jihar Adaman ta bakin kakakinta dsp ya hangroje ta koyi tabbatar da faruwar lamarin inda kakakin na 'yan sanda ya bayyana irin matakin da aka ɗauka a yanzu. A rundunar 'yan sanda dai ta ɗauki matakai na ɗaya shine kwamishinan 'yan sanda ya riga ya umarci masu gudanar da bincike ta fannin kisa da zugar zayo duka su gudanar da bincike su gano su waye ne suka aikata wannan mummunan abu. sa'annan kuma ya riga ba da umarni a ba da tsaro ma duk yankin gaba daya sannan ya riga ya tura rundunar yan sanda da su yi sintiri da kuma su gudanar da a patrol a area din gaba daya domin su gano na uku kuma rundunar yan sanda a cire suke su ba da kyauta ta musamman ga duk wanda yake da bayanai wanda zai iya taimaka ma rundunan domin gano wayanda suka aikata wannan asa. A 'yan makonnin nan, aka ma samu karuwar cin zarafin 'yan jarida a Najeriya, batun da ke kata da hankulan 'yan jarida a ƙasar. Muhammad Ismail, wani tsohon editan jaridar leadership ne, ya kai tsokaci don dangane da abubuwan da ke faruwa a yanzu. To gaskiya wannan alamari abun bakin ciki ne, wanda kuma mu muna tur da shi, kuma muna muna nuna alhininmu akan abubuwan da suke faruwa musamman ga 'yan jarida saboda aikin jarida kusan aiki ne gaba na jama'a da su gwamnatin da kuma wanda eh, talaka da duk kowa da kowa ma aikin jarida ya shafe shi sauran da aka ce dan jarida ya shiga cikin tasku ko kuma an hana shi aikin shi ko kuma ana kama shi ana ana cin zarafin shi da sauransu wani abu ne wanda zai kawo gaba daya eh, ana kisa wani abu ne wanda zai kawo matsala gaba daya ga kasan saboda aikin shi ba wani mutum ɗaya yake ma aiki ba yana ma ƙasa aiki ne gaba ɗaya in aka ce kuma hana shi aiki to akwai matsala kenan gaba ɗaya kasan za ta samu matsala me kake eh, ke ganin ke sa ana samun yawaitar kashe 'yan jarida musamman a najeriya yanzu eto eh wasu abubuwa ne wanda za ka ɗauke su ta bangarori da dama na farko dai musamman da ta bangaren abin da shafi yan siyasa gwamnati da shauransu wani zubin musamman kuma yan jarida da suke jarida na investigation wanda ake cin binciko eh, a binciko suna binciko wasu abubuwa wa'anda zaka gani wanda ake yi wanda Karima ba zai ci ba kuma kasar nan abin da ake yi kenan kusan idan ka je ka duba harkar gwamnati da harkar siyasa da waye da waye ka je ka duba kusan kashi casa'in na abubuwan da ake duk abubuwa ne wanda marasa kyau Muhammad Ismail kenan wani tsohon editan jaridar Leadership Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya